This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da safiya ku kuma da fatan kun wuni lafiya ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na la'asariya da farko ga kanun labaran To Malam Ladan ƙasar Indonesia ta dakatar da jami'an sufurin jiragen sama da dama bayan gano cewa jirgin sufurin Air Asia lamba 8501 ba shi da cikakken izinin tashi ranar da ya gamu da hadari a tekun Jaba. kana jami'an ƙasar saudiya sun ce wani ɗan kuna bakin wake ya kashe waɗansu jami'an tsaro kan iyaka biyu da kuma raunata waɗansu uku a wani hari da aka kai kusa da kan iyakar iraki daga nan 'yan bindiga da ake kyautata ta mayakan alkaida ne sun kashe akalla mutane biyar a wani gari da ke tsakiyar mali labaran kenan a cikin shirin za ku cewa hukumar zaɓe ta najeriya ta hana amfani da kuɗi da kuma kayan gwamnati wajen yin kamfe Dangane ta kadir kamar ka'ida da wato a hukukin zaɓe suka bayar cewar ɗan takarar shugaban ƙasa ba zai kashe abin da ya fi naira miliyan dubu ɗaya ba. haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta sa baki domin dakatar da harbe sojojin najeriya su hamsin da hudu na farko tun da ya shafi najeriya ne najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka kasafa hannu a kan kudirin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi kare 'yancin adama To da yake kuma yau litini ne muna ɗauke da shirin ilimi garkon ɗan adam na Yusuf Haranda Aliyu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ƙasar indonesiya ta dakatar da jami'an sufurin jiragen sama da dama bayan gano cewa jirgin sufurin air asia na mai lamba 8501 wato 8501 ba shi da cikakken izinin tashi ranar da ya gamu da hadari a tekun java an dakatar da jami'an ne a rana ta tara da fara neman ƙarin fasinjojin jirgin da ya bace a kan hanyar sa zuwa indonesiya daga singapore wato zuwa ranar 28 ga watan disamba daga cikin mutane 162 da ke kan jirgin gawarwaki 37 kawai aka gano tawagar masu bincike da ta kunshi kasashe da dama tana ci gaba da bincike a ruwan domin nemo gawarwaki sai dai jami'an suka ce korama da igiyar ruwa inda ake kyautata zaton gangar garwar wannan jirgi take har yanzu suna hana masu ninkaya isa wurin jami'an ƙasar saudiya sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ya kashe waɗansu jami'an tsaro kan iyaka su biyu da kuma rautunata na uku a wani hari da aka kai kusa da kan iyakar iraki ministan harkokin cikin gida ya ce harin da aka kai yau litini da safe wato a ranar ya fara ne da dan harin ya fara ne da buɗe wuta da ɗan ƙunar bakin waken kuma da wani ɗan ta'adda suka yi waje ɗaya a wurin sintirin akan iyaka jami'in tsaron su mai da martani suka kashe mutum ɗaya kafin ɗan ƙunar bakin waken ya da nakiyoyin da ke jikinsa babu wanda dai ya ɗauki alhakin kai wannan harin a halin yanzu kasar saudiya ta shiga ƙungiyar haɗin gwiwar ƙarƙashin jagorancin amurka da ke kai hari a kan sama a kan mayakan isis a syria wato ƙarshen watan satumba amurka da dakarun saudiya da kuma na jordan da na bahrain da daular larabawa so kai sama da hare-haren ta sama da 600 a kan mayakan da suka kwace yankuna da ma a Siriya da ma Iraki. Wani ɗan kuna bakin wake ya kai hari kan motar ƙungiyar tarayyar Turai a Kabul ya kashe wani mutum da ke wucewa amma bai jiwa wani fasinja rauni ba sai dai waɗansu mutane da ke ƙasa da dama sun jikata. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari. cibiyar horas da 'yan sanda ta ce harin ya auku ne kusa da shalkwatatta da ke bayan garin kabul yau litinin da rana wani wanda abin ya faru a ganin idansa ya ce ina zaune a shagona lokacin da wata mummuna fashewa ta auku nan da nan kuma bayan fashewar naman jikin mutum da tarkacen mota suka zubo mana na fito kan titi na ga waɗansu mutane sun ji raunuka ababen hawa kuma duk sun lalace an kai hare-hare da dama a kabul cikin makonnin nan yayin da kungiyar taliban take kai hare-hare kan gine-ginen gwamnati da na jami'an soja da kuma na kasashen ƙetare harin ya faru ne yayin da dakaran afghanistan ke karɓar aikin tsaron kasar abin da ya kawo ƙarshen yakin shekaru goma sha uku a afghanistan da amurka da kuma ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto suka ƙaddamar kan mayakan taliban 'yan bindigan da ake kyautata zaton mayaka alkaida ne sun kashe akalla mutane biyar a wani gari da ke tsakiyar mali jami'an mali sun ce mayakan a kan babura sun afka garin napala kafin wayewar gari garin dai yana kimanin tazar kilomita 530 arewa maso gabashin bamako babban birnin kasar kusa da kan iyaka a mauritania rahotannin farko sun ce sojojin kasar mali na daga cikin waɗanda aka kashe sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin harin nan da nan sai dai ana tsammani mayaka alƙa'ida da ke da ƙarfi a yankin so kai wannan harin ƙungiyar alƙa'ida a magrib da abokan ƙawancensu sun kwace ikon arewacin mali a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kafin wato dakarun ƙarƙashin jagorancin faransa su fatattake su daga ƙarshe an ba tsohon shugaban ƙasar taiwan chen ba yancin zaman je ka gyara ka bisa dalilan rashin lafiya domin jinya cututtuka da dama da yake fama da su kimanin shekaru shida da fara zaman yarin shekaru 20 da aka ɗibar masa bayan samun sa da laifin zarmiya. ma'aikatar shari'a ƙasar taiwan ta faɗa yau litinin cewa wata tawagar likitoci ta musamman ce za ta yi wa mr chen jinyar cutar kyakkyarwa da matsanancin baƙin ciki da kuma waɗansu cututtuka da yake fama da su da ba za a iya yi masa jinya a gidan yarin ba tilas ne ya koma gidan yarin cikin wata guda idan ya samu sauƙi an tuhumi mr chen ne ba da dadewa ba da kammala wa'adin mulkin da ya yi tsakanin shekara ta 2000 zuwa 2008 aka kuma same shi da laifin zarmiya a watan satumba shekara ta 2009 da ya shafi rubda ciki da dala miliyan 20 ya kuma zama shugaban kasar taiwan na farko da aka samu da laifi kan wani abin da ya aikata yana karaga mulki an kuma samu matarsa da waɗansu danginsa biyu da laifi. labaran duniya kenan kuka saurara. Hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce ta hana amfani da kuɗi da kuma kayan gwamnati domin gudanar da kamfe sai dai wasu 'yan Najeriya suna baban wannan umarnin abin da ya sana tambayi Dr. Abbati Bako masani harkokin demokuraɗiyya a Najeriya. Shin ko wannan abu mai yiwuwa ne? ina ga idan da ta hukumar zaɓe za ta iya yin wannan kokari na abu ka'idodi da zai zama abu mai kyau amma babban matsala ita ce yiwuwar yin hakan inda alal kamar yadda muka sha faɗa a baya akwai ka'idodi ko shikashikai na demokuraɗiyya guda talatin da biyar wanda idan ka dube su a wannan ƙasar tun da aka fara yin tsarin mulki na demokuraɗiyya daga alif da casa'in da tara har zuwa yanzu ba ɗaya da za a ce ba a karya shi ba. Saboda haka idan muka yi dubi ta mahanga na ilimi sai mu ga ba abu ne mai sauki ba hukumar zaɓe da iya sa ido hakan abin da take faɗa yiwu. Yanzu ana takadir kamar ƙa'ida da wato dokokin zaɓe suka bayar cewar ɗan takarar shugaban ƙasa ba zai kashe abin da ya fi naira miliyan dubu ɗaya ba yanzu ana magana cewar jam'iyyar pdp ko kuma ɗan takarar shugaban ƙasar ta an tara masa naira na gugan naira miliyan dubu ishirin da biyu saboda haka sai ga cewar mai hukumar zaɓe ta akan wannan eh hukumomi suka yi na shari'a da hukumomi na wato masu masu tabbatar da cewa ana bin dokoki da ka'idoji na fi da mulki na kasa ko tsarin mulki na kasa ko kuma dokoki na kasa saboda haka ba abu ne mai sauki ba hukumar zaɓe hana musamman jam'iyyu waɗanda suke fi da gwamnati ko kuma gwamnati ce a hannunsu yin amfani da kuɗaɗe na gwamnati da yin amfani da kayayyaki na gwamnati ba abu ne mai sauki ba Allah hakika in ga za a yi abu ne mai to amma eh, eh, akwai wani rawa da su 'yan siyasa za su taka musamman waɗanda ba su da nasaba da da gwamnati sannan da su kuma waɗanda kama abokan hamayyansu akan wannan lamari ko kuma akan duk ma bin wani doka da ya shahi harkan zaɓe. shi ne har dama abin da muke faɗa da kamar Allah kika abubuwan ana bin su bisa tsari bisa daidai bisa wato dukkanin wasu dangogi na wato dokoki da tsarin mulki da ka'idoji na dokoki na zaɓe da sai a ce su ɗan hamayya wanda suka ga cewa kamar ba su da gwamnati idan suka fahimci ko suka gwamnati tana kokarin ta amfani da wasu kuɗaɗe ko yi amfani da wasu kayayyaki na gwamnati ma'ana na jama'a da ta garbiya ko ta guje je ta ma shi aka yi mu uku a tsari irin na demokuraɗiyya bangaren masu yin dokoki majalisu kenan bangaren shari'a da kuma ɓangaren gartarwa masu tafi da gwamnati kenan da sai su garbiya a guje tafi wajen masu shari'a su ce musu cewar ga ka'idodi da dokoki da wato tsarin zage ce amma ga 'yan takara kaza ko 'yan takara kaza ko jam'iyya kaza sun saka wannan abu inda yake idan da za a ba da hukunci cikin sauri idan yan siyasa suka fahimci haka musamman masu gwamnati hannu za su yi kokari su kaucewa yin wannan abu sai ga cewa ita hukumar zaɓe ta samu nasara kan kokarin da ta sa niyya za ta yi. Dr. Abati Bako ke na masani harkokin demokradiyya a Najeriya, kuma muna nan muna kokarin jin hukuncin da hukumar za ta zartar da zaran ta samu waɗanda suka karya wannan sharuɗan. kila a shirinmu na anjima ku ji mu da abin da hukumar zaben za ta ce game da wannan sharuɗin ta gintaya yanzu dai yanzu rundunar soja ta yanke hukuncin kisa ga wasu sojojin najeriya har su hamsin da hudu abinda majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta sa baki cikin wannan batu ni ko na zanta da farfesa abdullahi zuru na jami'ar abuja akan wannan batun na farko kamar eh, abu ne idan akwai kudurori na majalisar ɗinkin duniya akwai misali kuduri na bakwai da ke a cikin sabon na muke ce mishi a da turanci wanda ya ba majalisar ɗinkin duniya wakilan dindindin nata da kuma na zauren majalisar ɗinkin duniya din gaba ɗaya na waɗanda ba su da membership na na dindindin a majalisar akwai matakan da za su ne da wannan kudurin ya ba majalisar ɗinkin duniya daman katsalandan a inda take ganin hukumomi masu mulki suna kokarin cin zarafin bil'adama ba ma idan har matakan da kasar take son ka ɗauka ya danganci shari'a wanda ake ganin babu adalci a shari'a da kuma irin hukuncin da kotun kasar ta zartar game da zarge-zarge da ake ma waɗanda ake ake aka zartar ma hukunci na farko tunda ya shafi najeriya ne najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka rattaba hannu akan kudirin majalisar ɗinkin duniya wanda ya shafi kare 'yancin bil'adama na dubu ɗaya da arba'in da takwas. Sabili da haka idan majalisar eh, ɗinkin duniya tana da kai za ta ɗauka na farko shi ne ta umarci Najeriya da cewa wannan hukuncin da aka yi ba a yi adalci ba a yi adalci a ciki ba. Sabili da haka tana roƙo ga gwamnatin da ta jinginar da wani hukunci wanda kotun sojoji na ƙasar suka zarta domin a maida waɗannan shari'ai zuwa kotun farhulla domin kotun su zartar da hukunci wanda zai la'akari da yancin bil'adama na farko kenan idan har najeriya ta bijire a kan bukatar majalisar ɗinkin duniya mataki na biyu wanda majalisar za ta iya ɗauka shi ne tana iya kiran kwamiti na majalisar ɗinkin duniya wanda yake da alhaki a kan yancin bil'adama su gabatar da kuduri wanda zai yi kir da matakan da gwamnatin najeriya take son ta ɗauka wanda suka shafi wannan hukuncin da kotun kotun soja suka zartar kan waɗannan sojojin ah, hamsin da uku idan har an zartar da wannan kudirin yana iya haibanta ma ah, ah, kima da ake gani da ƙasar najeriya a majalisar sannan kuma yana iya hana zuwa gaba majalisar ɗinkin duniya ta yadda da ma membership kamar najeriya ta shiga daga cikin ƙasashe wanda suke da alhakin lura da haƙƙin bil'adama a duniya domin a yanzu haka najeriya memba so kenan sa bakinta zai iya yin tasiri akan hukuncin a zai yi tasiri kwarai da gaske because kowa ya san a domin kowa ya san a yanzu mutum ba za ka iya ko oho da wani kuduri wanda majalisar ɗinkin duniya za ta gabatar ba a kanka Ah, kaga kamar kasar bani isra'ila duk da yake irin kasa eh, eh, ce wadda suke tasawa da gwamnatin amerika amma kaga yomi idan an yi yunkurin kawo wani kuduri a majalisar wanda zai yi kir da matakan da take ɗauka a kasar falastin za a ga ta nuna bacin ranta to zai yi wuya ta za ta nuna da cewa ba ruwanta ko kuma ba ta damu ba da duk wani kudiri wanda majalisar ɗinkin duniya za ta gabatar. Madalla Farfesa Abdullahi Zuru kenan na jami'ar Abuja. Kada a shagala ana ta da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo a nan ya ce karfe goma da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. na ku ne kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan sabuwar shekarar ta dubu ashirin da sha biyar. tare da fatan Allah ya tabbata mana da duk alkhairin da ke cikin ta amin summa amin. Shirin namu na wannan sabo shekarun zai fara ne da alkawalluka da masu neman shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa za su yi ta yadda za su bi su inganta ilimi a Najeriya. A dalilin haka ya sa na zanta da Janar Muhammadu Buhari ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Kana kuma abokiyar aikinmu Madina Dauda ta zanta da Alhaji Ibrahim Shekaru, ministan ilimin Najeriya, wanda yake wakiltar shugaba Goodluck Jonathan. Na kuma fara da tambayar janar Muhammadu Buhari kamar haka. Idan Allah ya, ya hukunci aka zaɓe ka a shekara mai zuwa, ka zama shugaban Najeriya, wanne mataki za ka ɗauka ranka shi daɗe don farfaɗo da inganci da martaba ilimi a Najeriya baki ɗaya? Da haka aka ce zama lafiya da zama ɗansa babban matsalar najeriya yanzu shi ne zama lafiya batun ilimi da kai da ba a zaune a lafiya a yanzu da borno da yobe da adamawa an ga da an rufe makarantu inda yan ta'adda sun sun kashe yara suna bacci sun kashe mutane a kasuwa sun kashe mutane a caci sun kashe mutane a tashar motoci saboda haka a gaskiya abu da farko shi ne a yi ƙoƙari a tabbatar da an kawo zaman lafiya al'umma su samu nutsuwa su gani da wahalar neman abubuwa da za su to tun da an rufe makarantu to ga abin ya shafi su kuma lokacin karatu idan ya wuce wato an wahalar yara ke matasa idan ko matasa kamar da ake da su barkace yanzu babu aiki bi. wasu sun yi makarantar wasu su ba wannan masifa ce wadda muna fata Allah ya Allah ya ta saboda haka sha'anin ilimi a kawo zama lafiya a kuma tabbatar da an gyara makarantu gyara makarantu an sa kayan aiki an kuma samu malamai yiro kwararru a kowane matakai da firamare da sakandare har zuwa jami'a. Eh, to ranka a matsayinka wanda ya san duk wa'innan matsalolin wani hanyoyi za ka bi don inganta su in Allah ya sa ka zama shugaban Najeriya? Hanyoyin da ta su dole zama da gwamnatin tarayya ta taru ta yi magana da gwamnati wato a faɗi kowace jiha ta faɗi matakin da ta idan ta faɗi kuma ya zama na ita gwamnatin tarayya yake ita ya kamata a ce ta tabbatar da karatu ballantana na jami'o'i da na gwamnatoci da kuma ma masu zaman kansu cewa sun kai ga yin tasiri a ko'ina a duniya ba Najeriya kaɗai ba. ya kamata ba a ce mai certificate ta university yana iya zuwa Turai ya samu aiki yana zuwa America ya samu aiki saboda kwarewar an samu karbuwa a duniya guda daya to a gaskiya akwai aiki don yanzu kamar da ta faɗi taɓa sha'ani eh, sha'anin ilimi ya yawa kuma aka dawo dole a sa a ƙara kuɗaɗe kamar da yake eh, a ƙara jira hannuwa sa kayan aiki a samu malamai a biya su sosai ƙwararru kuma a ci gaba da koyar da malamai shirye kasancewar hukumar UNESCO a shekarun da suka gabata ta ba da shawara kan cewar idan ana bukata inganta ilimi a Najeriya, akwai bukata a kashe kashi 26 na kasafin kuɗin ƙasar. Wanda kuma gwamnati ba ta kashe wa'innan kuɗin a Najeriya. To ran kashe daɗe idan Allah ya sa ka zamo shugaban ƙasa za ka kashe wannan adadin kashi 26 ko ko za ka iya kashe fiye da haka. Um, akwai lokacin da na yi maganganu da dama a baya wajen yaƙi da zanzan bayan na sa an bincika mini cewa a arewa da ana jikin kardona abinda gwamnatin arewa ta ke kashe arba'in da uku arba'in da uku bisa ɗari na tsarin kuɗi a kan inda ake kashe a yammacin najeriya wato west region a wani fiye da hamsin da biyar bisa ɗari a kan inda yake kashe saboda haka inda shugabanni wanda suka biyo baya tarihin Najeriya sun tarihin shugabanni na farko da ba a bar ya lalace haka ba. Saboda haka mutum magana ashirin da shida da ta ce ko yi za ta ce ko kowa ya ce idan Allah ya yarda za mu fara na farko da gawa da cikin hali muke sannan duk kuɗin da ya kamata a bada za a bada. Yake ba jarin da za ka ba mutum ba shi ilimi ba sai an ba shi aikin gwamnati ba ba sai an ba shi aikin lokal gwamnati shi kanshi zai iya kula da kai zai je nemi abu da zai so da ka bar mutane cikin talan mugunta ce ake yi ba ba mutane kare ba ita kanta kasar mugunta ake mata. Duniya shiga ɗakin mota shiga da kai fitowa da baya. Yanzu sabulun kalmar Hausa ne mijin Amina baban Jamila baban Jamilu ma ya taki. Hmm. Allah mai girma ya zuje laluma ikon kowa shi kaɗai kawa mutum yadda ya so. Muraƙi rabbana Allah sauƙi, muraƙi rabbana Allah sauƙi. Allah shi muna gaman katari ba da abin da ya aikata ba. Yanzu sabulun haja sani ni mijin Amina baban Jamila, baban Jamilu ma ya doka jaki. A cikin zantawa da Madina Dauda ta yi da Alhaji Ibrahim Shekarau, ministan ilimi a Najeriya, ya mata karin haske dangane da kudurorin shugaba Goodluck Jonathan idan an zaɓe shi a wannan shekarar. Ai dama abin da shi President uh, Goodluck Jonathan ya ce ya jawo yawan uh, jami'o'i sha biyu ya ce to shi ya lashe takobi. Na farko duk wata jiha ta Najeriya sai ta mallaki jami'a ta tarayyar najeriya sai aka kwakwalo jihohin nan su goma sha biyu aka yi musu jami'o'i dama ba su da shi ba su da shi irin su jigawa su zamfara su katsina su kebbi su bayelsa ga sunan da to mataki na gaba wanda shi ma yana cikin tsari wanda insha Allah muna kyauta zaton Allah ya dawo da shi good luck yana da cikin tsarinsa za a kalli duk jihar da babu federal polytechnic ita ma za a yi za a kalli duk jihar da babu federal college of education ita ma za a yi to wannan shi ma shi ne zubi na gaba da za a zo a tabbatar da an yi shi a shekaru hudu masu zuwa yana da cikin tsarin da president ya sa a gaban sha Allah Allah ya dawo da shi Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a wannan satin sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ji sauran alƙawululluka da za ku sa ran ku gani idan Allah ya kai mu shekaru masu zuwa. Muna mika godiya mu gajar muhammad Buhari ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC da Alhaji Ibrahim Shekaru ministan ilimi a Najeriya da suka samu damar zuwa wannan shiri namu. Sai kuma Madina Dauda da wadda ta haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bisa. A maza da mata don wajen miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani. Madalla an saurari Yusuf Aliyu Harande da shirinsa na ilimi garkon ɗan Adam. Yanzu kuma ga saƙon ku masu sauraron mu. Wasiƙan mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Shu'aibu Idris Kofar Fada Bulangu. a jihar Jigawa ya ce, Salamu alaikum murya Amurka. Hakika matsalar rashin tsaro da ta'addabi arewa maso gabashin Najeriya ta haifar da koma baya a harkar ilimi, kasuwanci da dai ma sauransu a yankunan da ke fuskantar wannan matsalar. Fatanmu shi ne Allah ya magance mana wannan matsalar. Daga ƙarshe ina roƙon Allah ya dawo mana da dawwamamman zaman lafiya a arewacin Najeriya. sai kuma wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin abdulkarim hassan macina ya ce "Rabran faza ejika baka haka ya yi kyau ina ma a ce za a samu wani gwarzon malamin addinin musulunci a arewacin najeriya ya ƙalubalanci goodluck jonathan kuma Rabiran faza mbaka ka yi daidai sai dai abin dubawa a nan shine kwanakin baya ka ce ma matar shugaban ƙasar Najeriya mijinta ya yi daidai, amma me ya faru yau kuma ka koma kake cewar sun yi ba daidai ba, ko dai akwai wani abu ne. Sai kuma wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Muhammad Ibrahim Macina jihar Yobe, ya ce, Salamu alaikum BOA, Don Allah VOA Hausa ina son ku bani dama a yitar da Allah ya wadare akan hare-hare da 'yan kungiyar Boko Haram suke ci gaba da kaiwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A ɓangare ɗaya kuma, gwamnatin Najeriya ta ki ɗaukan wani ƙwaƙwaran mataki Hakika wannan abin takaici ne. Wasiƙa ta ƙarshe a yau ta haɗin gwiwa ce daga gurin Hajara Umar Ibrahim Karasuwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa duk daga jihar Yobe. Suka ce, Salamu alaikum VOA Hausa, tabbas barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Ba komai ya sa muka yi wannan karin maganar tamu ba, sai ganin yadda 'yan uwa maza suka yi mana fincin kau a harkokin siyasar ƙasar Najeriya. Babu wani matsayi da aka ce mace ce take gudanarwa, tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa amma a wasu ƙasashen abin san ba haka yake ba daga ƙarshe muna addu'a ga Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda za su janyo 'yan uwa mata da gudanar da siyasar Najeriya ba tare da wata matsala ba. To ana tare da sashen Hausa na murya Amurka. Ba ba ta da rago ba ta ga ba ta da rago ba ta rago ba ta yawa ba ta rago Babu shakka shirin himma ba ta rago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan Afirka masu takarar gani a kasashen waje. Babu daɗi ba. To madalla yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu ta dawo amma wannan karan da labarai a takaice. Ƙasar Indonesia ta dakatar da jami'an sufurin jiragen sama da dama bayan gano cewa jirgin sufurin Air yannan nan ba shi da cikakken izinin tashi ranar da ya gamu da hadari a tekun Java. an dakatar jami'an ne a rana ta tara da fara neman ƙarin fasinjojin jirgin da ya ɓace a kan hanyarsa daga indonesiya zuwa singapore ranar 28 ga watan disamba daga cikin mutane 162 da ke cikin wannan jirgi gawarokin 37 ne kawai aka gano jami'an ƙasar saudiya sun ce wani ɗan ƙona baƙin wake ya kashe waɗansu jami'an tsaro kan iyaka biyu da kuma raunata na uku a wani wuri da aka kai hari a kusa da kan iyakar iraki ministan harkokin cikin gida ya ce harin da aka kai yau litinin da safe arar ya fara ne da buɗe wuta da ɗan ƙuna baƙin wake da kuma wani ɗan ta'adda suka yi a wajen wani wurin sintirin kan iyaka jami'an tsaron suka mai da martani suka kashe mutum ɗaya kafin nan ɗan ƙunar baƙin waken ya tada nakiyoyi da ke jikinsa wani ɗan ƙunan baƙin wake ya kai hari kan motar ƙungiyar tarayyar turai a kabul ya kashe wani mutum da ke wucewa amma bai ji wa wani fasinja rauni ba sai dai waɗansu mutane da ke kusa sun jakata ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari cibiyar horar da 'yan sandan ta ce harin ya uku ne kusa da shalkwatatta da ke bayan garin kabul yau litinin da rana 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan alkaida ne sun kashe akalla mutane biyar a wani gari da ke tsakiyar mali jami'ai a mali sun ce mayakan kan babura suka auka wa namfala kafin wayewa gari. To madalla da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri gaba ɗayansa yanzu a madadin ita Grace Alheri Abdu wato inna amal da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.